maɗaukakin sarki ya taimake mu sai ci gaba da tafsirin tafsirinmu inda muka kwana mun kammala ne ga tafsirin aya ta 164 a suratul bakara ko aya wadda allah maɗaukakin sarki yake gayyatar hankulanmu yake gayyatar tunaninmu da cewa mu tsaya mai tuntuni mu tsaya mai lura a cikin halittar sammai da kuma halittar ƙasa kada mu watsar kada mu yi wasa da wannan mu tsaya mai tuntuni cikin halittar sammai da ƙasa cikin sassaɓawa dare da yini jirgin ruwa da yake ɗaukar kaya masu lodi cikin ruwa ya zazzagaya duniya da su ruwan sama da ake saukarwa a rayar da ƙasa da su bayan ƙasar ta mutu da kuma yadda Allah ya watsa dabbobi ko ina a cikin duniya ga dabbobi dan daban-daban halittu daban-daban nan ga giragizai waɗanda suke cikin sama babu wanda yake rike da su nan ga sauran ayoyi na ubangiji nan kamar jujjuya iska ko tasirifiyar riya Allah ya ce la'ayatin cikin waɗannan abubuwan da aka ambata akwai ayoyi ba aya ɗaya ba ayat jam'i ne na ayatun la'ayatin akwai ayoyi cikin waɗannan abubuwan waɗanda suke nuna tabbas allah shi shi ke da halittu ko babu wanda ya cancanta a bauta maface shi amma liƙaumin ya aƙilun ga mutane waɗanda suke hankalta waɗanda suke da hankali su kaɗai ke iya tatsar ayoyi cikin wannan waɗanda allah bai ba wannan arzikin ba ba su iya su gane ayoyin ba suna nan suna rayuwa wani babban likita ne kwararre profesa amma bai gane ba yana ce na faɗin babu allah shi ɗan darwinism ne yana nan biye da aƙida ta dawins akwai miliyoyin mutane masu ilimi na duniya amma kuma allah bai albarkace su da samun wannan rahama ta lura da waɗannan abubuwan a gane cewa lalle akwai Allah ba wata mukabala da aka yi tsakanin wani atheist wanda bai yarda da Allah ba da wani mai imani ya ce to kaga ga akwai akwai marsandi mota akwai pijo ga motoci nan daban-daban toyota honda ga mazda ga ford gami gami da sauransu ya ce waɗannan motoci alamomi ne na mi alamomi ne na cewa akwai kamfanin su ko idan ka ga marsandi ya nuna akwai kamfanin marsandi idan ka ga honda yana yiwa ka ga mota honda na yawo a ce duniya ba kamfanin honda dole akwai kamfanin honda ko to in ka ga dan adam na yawo ko ka ga dabbobi suna yawo to alama ta ce cewa akwai mahalicinsu ko ba haka yake ba ya ce don haka in kai amfani da waɗannan alamomin za ka gane cewa akwai allah wannan scientist ɗin atheist ya ce shi bai yadda ba har yau bai yi da gamsuwa ba saboda shi bai taɓa ganin allah nan ba ya ce mai to kana da hankali ya ce eh. ka taɓa ganin hankalin bai taɓa gani ba kun ga labari ya ƙare ko sa'ana ya ce mai scientifically akwai atom ka taɓa ganin atom ya ce eh, bai taɓa ganin atom ba amma ai kuma akwai alamomin da ke nuna akwai atom saboda idan ka ga elements elements are made of atoms compounds are made of elements sannan mu ga yana dai ta kawo abubuwa waɗanda suke daban-daban an fahimci wannan yana ta kawo abubuwa waɗanda suke daban-daban masu nuna cewa akwai atom yadda to ai in kaga duniya kaga rana kaga wata su ma alamomi ne na akwai allah yadda element yake alamar akwai atom haka ma rana da wata da taurari da duniya ga giragizai nan ga ƙasa nan ga manya-manyan duwar wasu da sauran halittu su ma alamomi ne na akwai allah nan dai mukabala ta ƙare ta wannan atheist ɗin wanda bai da addini bai yadda da akwai allah ba yana ganin ko minana ya zo by nature sai gashi ya kunyata wanda ya gaskata allah ya yadda da allah sai gashi yana mai samun nasara wanda na daga cikin misalan da ya buga mai cewa yau ka zo ka isko birni wannan birnin ga gidaje kwatas-kwatas an yi a ciki ga hanyar motoci har da flyover flyover ga hanyoyin jirgin ƙasa sa'annan can ga kuma ruwa an jawo cikin garin ga jiragen ruwa na aje sa'annan wannan birnin ga ofisoshi nan ga hotels nan ga makarantun ne nan wannan gari yana kunshe da wuraren hutawa ga wuraren kwallo nan ga wuraren shakatawa nan ga wuraren mai kasuwanni ga plaza ga plaza ga komi ka isko shi a ce babu wanda ya shi shi ya kai ne yana yiwa ce bai yiwa ya ce to ai in ka kalli dna molecules na dan adam ko na halittu ka kalli yadda aka yi arrangin na nitrogenous bases nasu adenine guanine thymine and cytosine yadda aka yi arrangin nasu aka yi coding information cikinsu da yadda cell ke ɗaukar information ɗin a yi translating the information ɗin into protein a caccanza shi a jena a yemi ka kalli yadda cell ke function ka kalli yadda tissues ka kalli yadda organs suke da sauransu ya ce ai ya fi kusa scientifically a ce wannan birnin ya kera kanshi haddasa gidajen talabijin ga talabijin talabijin nan suna ta aiki motoci na ta yawo a ce garin nan babu wanda ya yi shi ya ce wallahi ya fi sauki bisa ga a ce ɗan adam ɗaya shi ya kai ne wannan scientist ya girgiza ka ya ce gaskiya ne lalle haka ne to kun ga yadda al'amari yake ko to muna da hadisi a sahihu ibn hibban daga ummul na aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda ummul na aisha take cewa wailun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun liman qara'a al aya ban ya tabbata ga wanda ya karanta wannan ayar famajja biha amma yayi watsi da ita ai lam ya wa lam ya biha wanda yayi watsar da wannan ayar bai tsaya yayi tafakkuri yayi lura a cikin abin da take karantarwa ba karantawa kawai ya wuce don shi ne na tsawaita a cikin tafsirin wannan ayar na fitar muna abubuwa da dama waɗanda in mutum ya tsaya ya lura da su lallai zai ƙaru da yawa kuma zai samu magani ga musiba ta zamani da mai zamani ne wanda ake fisge addinin allah daga bakunan mutane ana mayar da su cikin abin da yake aka sai haka maimakin ma iya an cire ka daga musulunci a saka wani addini sai a saka cikin masu iddiyayin cewa babu aya suna nan suna aikata aiki haka kwanakin nan cikin tafsirin mu insha Allah za mu zo kansu aikin da suke yi kenan wanda wannan aikin da suke yayi na su ya kawo har kasar Hausa yau ga nan ga social media zaka ka ga yaran dubbai ga sunan samari an cusa musu aƙidu zagin ɗan fudiyo ma suke yi wani ya bude baki ya ce ɗan ana ce ya fi ɗan fodiyo wadda ana ce bai zudda jinin kowa ba amma ɗan fodiyo da sunan jihadin karya ya zudda jinin mutane ya kama mutane musiba ga yanan abin da ya shifka ma ƙasa hausa kazakara ita ce akwai wani profesa da ji ana fira da shi shi ma zagin ɗan fodiyon yake yi yana nan yanzu ɗan fodiyon ma wanda a kan shi muke addinin allah ba don da dan fodiyo ba da ba mu inda za mu tsinta kanmu ba da babu shakka kai da kake da suna na Muhammad da kila sunanka John da ke da ake kira safiya da kila sunanki Marukus amma saboda jihadin dan fodiyo karantarwa ta dan fodiyo Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu ga mu musulmi ga mu kuma duk duniya ana alfahari da musulunci na nozan najeriya muna ciki inda mun fi kowa musulunci a duniya musulmin nozan najeriya ko jahili ya san nama alade haram ne amma ka je cikin jidda saudi arabia ka iske wanda ke ganin wai me yasa aka ce ba a cin nama alade ba allah ya alade ba ni da kaina wani balarabi ya ce mai haka ai allah ya alade me yasa za a ce ba a ce alade shi a iya nashi tunani kenan sannan akwai mace da ke ganin ita bata ba san da cewa hijabi musulunci ba ne kawai abin ta sani hijabi ta'addanci ne ko musulma ce ko musulma aka haife ta ba ribati ba ce ba dawa ta cikin musulunci ba musulma aka haife ta amma bata sa haka ba amma daraja karantarwar dan fodiyo yau gashi mu da iyayenmu da kakanninmu duk musulmi ne sannan in mun mutu akan musulunci da mu da iyayenmu da kakanninmu ko da ko mu aikata aikin shiga wuta mun shiga wutar daga karshe dai duk za mu haɗe a cikin aljanna to yau amma gashi an samu wasu saboda wannan aikin na yahudu ko so irin waɗannan ayoyin suna kiran ka su nuna maka cewa yahudawa ba kowa ba ne an fahimci wannan don haka aya ce mai girma mai karantarwa mai girma ibn hibban ya zo da hadisi a littafin shi na sahih sannan ibn abid duniya ya zo da shi yana cikin almosu'at shi littafi ne mai hikima mujalladai tara akwai karantarwa mai yawa ciki daga ubaidullahi dan umair annahu qala li aishata ya ce ma ummul mu'minina aisha radiyallahu anha a kabirna bi a'jabi shay'in ra'aitihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki bani labari ki karantar da mu ga mafi ban mamakin abin da ki taba gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da daga ummul mu'mini na aisha zaman da ta yi da annabi za ta ba da labarin mafi ban mamakin abin da ta taba gani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ubaidu bin umar ya ce fasakatat ummul mu'minin ta yi shiru haka domin tambayar ta yi nauyi sun makala ce lamma kana laila minan layali ta ce lokacin da wani dare ya kasance daga cikin dare ƙala annabi ya taɓa ce mini ya aishatu zarini a ta'abudullah lailata rabbi ya ce ki ƙyale ni wannan daren ba ni da lokacin ki cikin wannan daren zan bauta ma ubangiji na ne cikin wannan daren ta ce to a cikin daren ta ga abin da ya fi ban mamaki cikin rayuwar annabi ga baki daya don haka dare ne mai ban mamaki ta ce kultu sai na ce wallahi in inni uhibbu qurbaka wa uhibbu ma ya yasuruka ta ce ya rasulallahi wallahi na kasance ina tsananin son kusanci da kai kuma ina son abin da ke faranta maka rai gashi dai ina son in ganni kullun tare da kai sannan kuma gashi ina son in ga farin cikinka don haka na san farin cikinka shine ka tashi ka yi bautan nan da kace za ka yi ni kunawa farin ciki in ganka kusa gare ni to farin cikinka ya fi farin ciki na don haka ka je ka aikata abin da kake so ka aikata ya rasulallah ƙala ta ce faƙama manzon allah ya miƙe fata tsahara ya yi alwala sun makama yi salli sa'an ya miƙe yana sallah ƙala ta ce falam ya zalya biki manzon allah bai gushe yana kuka ba hatta balla hijirahu har sai da manzon allah ya jiƙe ƙirje shi ga baki ɗaya saboda kukan da yake yi ƙala ta ce wa kana jalisan haka ma lokacin da ya kasance zaune falam ya zali ki bai gushe ba yana ta kuka hatta balla tahu har sai da ya jika gemun shi ta ce tace summa baka sannan manzon Allah ya yi ta kuka hatta ballal arda har sai da ya jike ta ce wannan kukan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda na ga yanayin annabi annabi na cikin damuwa kuka yake ta yi wannan kukan na annabi shine mafi ban mamakin abin da na taba gani cikin rayuwar annabi irin yadda na ga annabi na kuka kai ba don yana kai ba sahabi ba ne su sahabbai kuka annabi gare su ba karamin abu ba ne uwa ta sa abin da take ji idan aka ce ga ɗanta na kuka ko musamman kila a ce ga wani ciwo ya same shi ko kuma ɗan yana cikin wata matsala akwai uwar da ta je dibin ɗanta gidan yari za su rabu sai ɗan ya kama kuka tana juya sai ta kire ta faɗi saboda irin tausayi da irin sautin kukan ɗanta da take ji to babu wata uwa wadda ke jin abin da sahabbai suke ji idan annabi na kuka babu wani uba ko wani ɗan adam ko wani masoyi wanda ke jin abin da sahabbai suke ji idan sun ga annabi na cikin damuwa to ga annabi na kuka ya jika ainihin kumatun shi ya jika gemun shi ya jika kirje shi ya jika ƙasa da hawaye kun ku ga kuka ya kai kuka don haka wai mai annabi ke yi ma wannan kukan Faja a bilalun ana haka sai ga bilal ya zo ma'azinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'azzinuhu bi salati domin ya shilanta mishi cewa lokacin sallah ya yi falon mara ahu yabki lokacin da bilal ya ga manzon Allah na kuka ƙala ya rasulallah ya ce ya manzon Allah tabki kana fata kuka me kake ma kuka ya rasulallah in dai abin da kake ma kuka kiyama ce kake tunanin ya za ka haɗu da Allah gobe kiyama to wa qad gufira laka ma taqaddama min zambika wa mata akar ai Allah ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ma za ka aikata duka Allah ya riga ya gafarta maka don haka me kake ma kuka ya rasulallah wallahi Allah ɗaya sai iyakar abin da ke cikin zuciyar bilal yana cikin tashin hankali gashi a cikin dare lokacin asuba faƙala sai annabi ya ce afala akunu abdan shakura e ba zan kasance bawa mai gode ma Allah ba ai dole in gode ma Allah don haka ni na san Allah ba zai mai azaba ba amma zan ci gaba da godiyar Allah ko ba mamaki ma annabi na tunanin al'umma shi ko babu wani manzo mai al'umma wadda ta yi yawa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam babu radda duniya ta taba daukar mutum biliyan bakwai da rabi in ba wannan lokacin ba to amma mutum biliyan biyar da rabi zuwa mutum biliyan shida duka ba musulmi ba ne duka in sun mutu a halin da suke ciki wuta sun kai mutum biliyan guda da rabi zuwa biliyan biyu waɗanda suke musulmin su kansu daga cikinsu akwai masu kyakkyawar aƙida akwai masu mummunar aƙida akwai masu aikata dukkanin wani nau'in sabo da ake aikata ma Allah don haka da yawa daga cikinsu su ma wuta za su shiga shi ko annabi mai tsananin tausayi ne ga al'ummar shi na taba karanta mana hadisi sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wata raina a sallah ya karanta wasu ayoyi annabi ibrahim yana tausaya ma al'ummar shi a gaban allah sannan annabi isa alaihi salatu wasalam yana tausaya ma tashi al'umma ko wani annabi na tausaya ma tashin al'umma sai annabi ya fashe da kuka ya daga hannu sama yana sallah yana allahumma ummati allahumma ummati allahumma ummati annabi bai sauke hannu ba sai ga mala'ika jibril domin wallahi duk da ubangiji bai so ya ga annabi na kuka hawayen annabi abu na masu girma a wurin ubangiji don haka sai ga mala'ika jibril ya sauko ya muhammad me yasa ka kuka Allah ya ce a tambaye ka alhalin Allah shine mafi sani ya ce al'ummata al'ummata ya ce to Allah ya ce a faɗa maka gobe kiyama zai sa al'ummar ka cikin aljanna har sai ka ce ya isa ya isa wallahi ko lokacin wa fati annabi kukan da yake ta yi kenan yana allahumma ummati allahumma ummati shi annabi tausayi al'umma yake saboda ya san irin bala'in da Allah ya tanada na yanayin kiyama tun daga kabari ya san bala'in da ke ciki har zuwa yinin kiyama ya san bala'in da ke ciki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mai tsananin tausayi ga al'umma har yake cewa lau alimtu ma alimtu lada hiktum kalilan wala bakaitum kathira ya ce kada ku yi mamaki da kun san abin da na sani da kun ga abin da na gani na azabar Allah tunda an gwada mishi wuta ya ga nau'in azaba ta Allah ya sa abin da ba mu sani ba ya ce da kun san abin da na sani ya ce da kun yi dariya kalila a duniya da kun yi kuka kuka mai yawa to ba mamaki kukan ne yake mai yawa kun. bayan ya faɗa wa bilal afala a kunu abdan shakura ban zama bawa mai gode ma Allah sai ce wa bilal laqad nazalat alayyar lailata ayatun ayatun ce wallahi wata aya ta sauka gare ni a cikin wannan daren na nazalat alayyar laila ayatun wata aya ta sauka gare ni a cikin wannan daren wailun liman qara'aha bani ya tabbata ga wanda ya karanta ta walam ya tafakkar fiha amma bai yi tafakkuri a cikinta ba wata aya ta sauka gare ni boni ya tabbata ga wanda ya karanta ta amma bai tsaya ya yi tuntuni ya yi lissafi ya yi tafakkuri a cikinta ba inna fi khalqi samawati wal ardi annabi ya karanta wannan ayar la haula wala quwwata illa billah ashe sha'anin ayar mai girma ne ko da dukkanin ayoyin da suka yi kama da ita a cikin alkur'ani a duk lokacin da ka kawo gare su to ka tsaya ka yi tuntuni ka tsaya ka yi lura kuma wannan shine maganin a tafi da imaninka a raba ka da addinin allah zamani ne wanda muke ciki annabi ya riga ya yi muna baki ya faɗar muna abin da zai faru a cikin wannan zamanin ya ce yusbihu rajulu mu'minan mutum ya wayi gari yana mumini amma wayimsi kafiran ya yi marece na kafiri zamani ne na fitina da musiba wanda sai ka taka tsantsam da addininka to irin wannan ayar tsayawa ka yi tuntuni a cikinta yana magance maka musibar wannan zamanin zamani ne na science and technology wanda ake mana amfani da kimiyya a nuna mana girman ba yahude ko ya kasance yau ba wanda ake so tamkar ba yahude haka ne ko ba haka ba ba yahude da wanda yake bisa ga addini na yahudawa waɗannan su ne mutanen da aka fi su waɗanne mutane ne suka fi followers waɗanne mutane ne suka fi mabiya aka fi so aka fi tattaunawa aka fi ƙauna da bege a cikin duniya sai ka ji mawaƙa ne ko da 'yan kwallo ta wadawa wallahi yau da za a ce a birnin sakutu da muke ganin akwai addini a ce masallacin shehu ga abubakar a siddiqul akabar can ya zo nan filin su kuwa ko kuma stadium ga cristiano ronaldo nan ya zo wallahi za ka sha mamaki don da yawa ya fi son ya ga cristiano ronaldo da ya ga abubakar a siddiqul akabar ko a ce mai ga fadima can bintu nabi sallallahu alaihi wasallam bad'atun nabawiyya mujgatun nabawiyya a ce ga fadima can wallahi ba wallahi ku manzon Allah aka ce ga manzon Allah can inda aka ce ga Messi ga Ronaldo ga Zidane ga Rooney ga wa ga wallahi za ka yi mamaki to waɗannan yahudawan mu musulmi don mun yadda kanmu ne dan shi ne suka samu abin da suka samu ilimin kimiyyar ma da suke muna tinkafo da shi a yau namu ne yasuwa muka yi suka tsinta domin ayar tana karantar da mu a tashi a nemi ilimin kimiyya musulmin jiya suka miƙe suka nemi ilimin kimiyya yahudawan jiya suka bi wuri suka yi ta bacci ba su nemi ilimin kimiyya ba europe ga baki ɗaya ta kasance cikin duhun jahilci sai da baya sa'an nan europeans suka zabura suka fito har suka fara nema abin da ake nema na ilimi ai sun ce can dama ba ku 'yan adam ba ne su mutanen europe suna kiran kansu neanderthal sun ce su ba ku 'yan adam ba ne ba su kai 'yan adam ba 'yan adam sun fi su quality 'yan adam sun fi su komi da baya ne suka zama 'yan adam suka dawo cikinmu har yau gashi sun rinjaye mu akwai wani philosopher kuma scientist da ake kira tommy hibbs wanda ya bude baki ya ce sadda musulmi suka rungumi kimiyya suka faɗaɗar da kimiyya suka kamɓamar da kimiyya ya ce europe na can cikin eclipse of knowledge suna can cikin jahiliya ba su san komai ba yanzu ga masu kyamara gabanmu suna ɗauka ko ga malam nasiru yana ɗauka sannan ga mai kyamara ɗaya ne yana ɗauka shi ma namunta sunan shi abdulaziz sannan ga wannan malam muhammad murtala tufa shi ma gashi yana ɗauka ko kyamaran nan sai ka ce yahuda suka yi ta wanda ya fara yin kyamara a duniya musulmi ne makarancin physics kuma injiniya na musulmi sama ga shekara 900 da suka wuce shi ya fara yin pinhole kyamara wannan mutumin ana kira ne ibn al-haytham shi ya fara yin pinhole camera ya yi amfani da ilimi na light ya gwaji ai light ga yadda take yi ta biyo nan ta biyo nan ga yadda ake dan adam yana gani da light har ya gano yadda ake yana cikin garin egypt ya zo sarki ya gayyace shi domin a gina wata gada ta hana ambaliyar ruwa ya zo aka kai shi gidan yari ana tsare da shi ta windo ya ga haske ya dan kullu ya shigo cikin ɗaki da wannan hasken ya tsaya ya calculation nan ya fara wannan kimiyyar ba a jima ba sai gashi ya fitar da pinhole camera wadda duk wani mai kyamara a duniya mai ɗaukar kyamara ko injiniyan kyamara iyalan ibn al-haytham ne musulmi ne don haka su sun kwasa sun ci gaba ne kurum jirgin sama da ke ɗaukar mutane wa ya fara tunanin jirgin sama kuma ya fara kira jirgin sama musulmi ne yau shekara 1150 da suka wuce lokacin europe completely tana cikin complete eclipse of knowledge suna cikin jahilci suna cikin dark age ana cikin golden age of islam aka samu astronomer and engineer wanda ake kira abbas bin femurs ya fara yin parachute a kurdaba cikin spain ya taka ya hau har saman minaran masallaci ya tumanyo ya fado ya jimu yana ɗan shekara saba'in ya sake yin wata sai gashi yana yawo cikin iska ya ce nan gaba ɗan adam zai kwaikwayo na zai yawo a cikin iska yau ga ɗan adam na yawo cikin iska don haka wanda dukki aikin jirgin sama duk masu ilimin aerodynamics iyalan wane iyalan abbas bin fimas ne ta ɗayan ɓangaren kuma ya ɗauki duwar wasu ya yi amfani da knowledge of chemistry ya mai da dutse ya koma glass shi ya fara a faɗin duniya kaf a ɗauki dutse a mai da shi ya koma glass wanda wani ɓangare ne na industrial chemistry harkan production na wasu abubuwa na yau da kullum kun ga duk wanda ke shiga jirgin sama iyalan abbas bin fimas ne haka ma in ka koma fil na chemistry za ka samu jabir bin hayyan sama ga shekara dubu da suka wuce ya zo from organic source ya yi industrial preparation of ammonium chloride nhpcl sannan ya samar da tetraoxosulfate 6 acid sannan da mercury oxide da trioxonitrate 5 acid da kuma eh, da kuma ah, hydrochloric acid sannan kuma ya samar da hanya ta distillation wadda ake samar da distilled water wadda ake distillation a samar da abubuwa da dama wadda distillation din shine aka ci gaba har ya kai ga aka samu yadda ake tatu man hetur a duniya jabir bin hayyan su sun yi amfani da wannan ayar da ire-irenta a cikin ƙur'ani sun gina sun tafi mu kuma a yau mun watsar yahudawa sun tsinta sun fassari a cikin harshen su kuma sun zo suna muna alfahari da shi alhalin aikin kakanninmu ne cikin musulunci akwai scientist chemist wanda ake kira abubakar muhammad bin zakariya razi wanda shi ya fara petroleum distillation shi ya fara a tace crude oil mutanen china suna yi amma dai a mayar da shi ya koma in modern way sama ga shekara dubu da suka wuce shi ya yi wannan aikin ya samar da hanya ta fractional distillation wadda za a tace fetur a fitar da hydrocarbons waɗanda suke masu lower carbon chain sannan a fitar da waɗanda adda higher carbon chain ko a tafi tun daga su natural gas a fitar har a kai ga fitar da irin su eh, petrol upward petrol har a kai ga fitar da kerosene har a kai ga irin su diesel har a kai ga irin su vitamin duka a fitar da su shi ya yi wannan aikin shekara ta 925 bayan haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam yanzu mana shekara ta 2021 kunga kusan shekara 1096 kenan da sun ka wuce akwai ali ammar bin ali al-mausuli wanda fashi a lokacin shi kusan shekara dubu da suka ce fiɗa ya kai sojiyon ne ya feɗa mutum ya cire ciyo ya kuma ɗinki sannan yana kwantar da mutane ga rashin lafiyoyi daban-daban in kai jin ka kai likitanci kake in kai likitanci kamar me kana kai sirinji eh in kai likitanci na ƙarewar likitanci ka kai consultant ko consultant din ka je har ka kai duk inda ilimin likitanci ka kariya ba a dace maka sirinji ko to shi ya fara yin sirinji a duniya don haka duk wanda aka yi allura to jika abubakar muhammad eh, jikan ammar bin ali al-mausuli ne sannan akwai abubakar muhammad bin al-hassan al-karji in kuma kai malamin mathematics ne ka san pascal triangle ko ka san binomial expansion to wannan pascal triangle shi ya fara yin shi daga baya pascal blaise pascal ya sace french mathematician ya sace ya zo ya yi sai aka yi attributin abin gare shi aka ce ai na pascal ne amma ba nashi ba ne ƙarya ce wanda ya fara yin pascal triangle musulmi ne abubakar muhammad bin hassan alkarji 1 1 2 1 1 1 ko 1 4 6 4 1 1 5 10 na menene mun san pascal triangle ai wanda table of coefficient of expansion of binomials so shi ya fara yin shi musulmi ya fara yin algebra wanda wannan algebra shi ya canza mathematics gaba ɗaya duk kimiyyar yau wadda ake fama da ita da mathematics aka yi ta sannan wanda ya canza ilimin mathematics gaba ɗai musulmi ne ya yi littafi kara aljabar wal muqabala daga aljabar din na addition fasara ta addition daga na aka samu aljabra daga aljabra na aka samu mathematics yau gashi har mun kai lokacin da ni ɗan abin da Allah ya sanar da ni na aljabra ma yau na fito da shi hanyar rabon gado muna karantar da harkokin rabon gado in mun zo cikin littattafai ana shan wahala to yau da 'yan fomula kaɗan gado in na gidan mutum dubu ne cikin minti biyar ka raba shi ta amfani da wannan aljabra ɗin cikin minti biyar karaba raba shi da kasa x da y ka raba kun sa ana mathematics a ce x and y ko amfani da x and y shine algebra din to shi ya fara amfani da x and y wanda ya fara yin differentiation da integration musulmi ne wanda ya fara yin sin theta cos theta tan ko secant ko tangent musulmi ne trigonometry kenan ko musulmi shi ya fara yin su ashe ya a na muka yi to wannan ayar duka tana nuna mana waɗannan ilmoman kada mu watsar mu runguma mu yi sannan akwai wasu mutum uku 'yan gida ɗaya da ake kira banu musa akwai abul qasim ahmad bin, bin musa bin shakir akwai abu ja'afar muhammad bin musa bin shakir sannan akwai alhassan bin musa bin shakir waɗannan su uku da allah bai halicce su duniya ba da ba a mota su suka fara yin injimin mota wanda za a ɗauka current shaf sannan a zo a yi combustion chamber a sa fistin da ringe ko piston ya kama zagayawa ciki an fahimci wannan current shaf yana wana su shi kuma kanshab yana kontrolin na bowels sannan kafireta tana tsargomai wanda ya waɗannan mutanen uku sun suka fara shi remote control wannan wadda kake amfani da ita duk inda ka gane ta da waɗannan control na fanka da na gulab da komi su suka fara shi a duniya su uku ɗin nan su suka farar da shi musulmi ne kuma in kuma kana alfahari da ilimin geography da sauran ilmuma waɗanda suka rataye ga geography to sai ka je ga abu raihan muhammad bin ahmad albirni birnin ilimi kenan wanda shi ma yau fatin shi an ta sama shekara dubu shekara tara. da kusan 71 da wafatin shi malamin astronomy ne malamin mathematics ne malamin physics ne malamin chemistry ne malamin medicine ne malamin biology ne malamin menene ya rubuta littattafai na science littafi 146 waɗanda duniya ta amfana da su akwai book of pharmacopoeia of medicine wanda ya rubuta europe suna amfani da shi sama ga shekara 500 jami'o'insu sai an karantar da wannan littafin da baya suka fito da nasu amma gabanin su iya kwaikwayo ne su fito da nasu sai da aka shekara 500 ba mai daga hannu kuma malamin musulmi ne shi ya yi wannan ina ya samu wannan tobi hips ya ce duka waɗannan malaman na musulmi sun samu wannan ilimin ne asalin shi a cikin alkur'ani sannan ya dawo kuma gefen duniya ya zana map ɗin duniya ya fitar da europe ya fitar da asia ya fitar da africa ya fitar da south america ya fitar da north america ya fitar da australia ya fitar da antarctica kowaccensu gurinta ya fitar da manya manyan tekunan duniya irin su pacific ocean irin su indian ocean irin su atlantic ocean duka ya fitar da su har ma da wasu ƙananan tekuna irin seas nan su red sea su menene su mediterranean sea duka ya fitar da su sannan ya yi calculation ya fitar da radius of, the, uh, radius of earth in wannan ita ce duniya kun ga wannan ma duka ya fitar da shi ga baki daya sannan in za ka huda duniya daga samanta ka kai zuwa tsakiyarta menene tsawon tafiyar sai da ya fitar ya yi amfani da formuloli ya fitar da radius of earth to be 6,339.6 km wanda yau da an kai calculation na zamani ta amfani da calculator ta zamani aka samo shi 6,356.75 kilomita goma sha bakwai ya yi kuri malamai suka ce 99.9% accuracy kenan don haka wasu suka fara tunanin ma da aljannu yake aiki sannan ya ce da za a mai da duniya fili kana iya ka auna filin ungoku ko ko filin gidanka ka ce kafa kaza ne ko menene to sai da ya auna filin duniya gaba ɗaya har teku har inda mutane suke zaune total circumference of earth filin duniya gaba ɗaya sai da ya aune shi don haka in gidaje za ka mai da duniya gaba ɗaya har ruwa hako ina da ka ɗauka awo ne zai baka faɗin duniya ka san irin bulon da za ka buga da komi wannan malamin kimiyya ne musulmi ina ya samu wannan kuma abin mamaki waɗannan polar region ga north pole nan ga kuma south pole nan wurare ne masu matukar sanyi inda yake da akwai kankara duka sai da ya faɗi wannan ga inda ke da sanyi na inda at equatorial region daidai equator inda ke da zafi kuma sai da ya faɗi ga angle of tilt na earth ya fitar sa'an nan saboda wannan angle of tilt aka samar da polar climate kasashen da za su zauna su yi wata shida da daddare su yi wata shida da rana wasu turar da mun ka fara ramadana ba aka yi har yau ba a yi isha'i ba to duka ya fitar duka ya san da su ko malami ne musulmi yau turawan suka zo suka kwashe suka ce ilimin namu ne har kai kake kira ne western education ba western education ba ne eastern education ne muna muka lalace muka mashe shi western education ya wuce west sa'an nan akwai muhammad bin musa wanda ya fitar da force of gravity sannan ya fitar da gravitational force ya fitar da universal law of gravitation wanda daga baya bayan shekara 700 da wucewar muhammad bin musa newton ya tafi newton ya zo ya yi wannan law ya sato shi ya kwafi aka tara duniya aka ce ga newton ya fito da abin ban mamakin da duniya ba a taba yare shi ba har wasu cikinsu suka ce kai newton ma ya fi taimaka ma 'yan adam bisa ga annabi isa har wasu cikinsu suna kallon newton sama ga annabi isa saboda ya fito da wannan lotu wannan lodin muhammad bin musa ya fitar da shi musulmi ne sannan ya rayu shekara 700 gabanin newton lokacin da babu microscope lokacin da babu telescope lokacin da babu wata na'ura ta awon komai a wannan lokaci ya rayu lokacin da babu dukkanin wani abu wanda ake amfani da shi a yi aune-aune a wannan lokacin newton ya zo a wannan lokacin muhammad bin musa ya zo ya yi wannan shi ko newton har ma an fara samar da kayayyakin na'urori sannan ya zo an fahimta akwai al-idrisi al-qurdubi afuwan shi ne ya zana map din duniya sai na ɗauka sai na mika ma wanda ya fara map din duniyan afuwan shine imam idrisi al-qurdubi mutumin kurɗaba ne yau ya rayu ko kuma ya bar duniya kusan shekara 800 da wani abu da suka wuce he produced a very accurate world map with all the continents oceans and seas and famous cities manya-manyan garuruwa na duniya ma sai da ya gwada wuraren da suke sannan akwai malamai irin su faharuddinin razi mai tafsir ko sannan akwai irin su Ibn battuta geographer ga sunan waɗanda suka yi ma musulunci aikace-aikace na science so wannan ayar da ire-irenta suna cikin abin da suka ja hankalin waɗannan musulmin suka tashi tsaye suka yi waɗannan bincike-binciken har suka zo da waɗannan ulum so kaga su yi tafakkuri cikin ayoyin to kai ma idan ka karanta yi tafakkuri yi ƙoƙari yi bincike sano wasu abubuwa yi bincike ƙara ilimi har iya zamantu ilimin daga hannun waɗanda suka ƙwace shi mun sake ƙwato abinmu. mu babu lokaci da akwai abubuwan ban mamaki da dama da aka kera waɗanda malaman kimiyya na musulmi suka kera da za mu fitar da su da za ka sha mamaki kusan akwai abubuwa guda 300 da kake amfani da su yau wallahi malaman musulmi sun ka fara yanzu. malaman musulmi suka fara yin abu ya kai 300 daga cikin abubuwan da kake amfani da su a yau microscope ne lenses ne menene ga sunan malaman musulmi suka fara yin wanda ya fara gano akwai electromagnetic waves har yau ka fara tunanin ka ɗauki waya ka yi amfani da ita ko ka buga intanet ko wani abu malamin musulmi ne wanda ya fara coding na cewa ya yi mana wasu ayyuka ya ce nan gaba za a samu na'urar da za ta aiki da su ita ce kwamfuta ya ce za a samu na'urar da sai ta dogara ga wannan abin take aiki su suka fara kai ko da mun iske turawa ko rubutu ba su iya ba ko rubutu ba su iya ba ɗan kasuwar bature in ya yi cinikin naira dubu ashirin a kasuwa in zai baka rekod sai ya cika ma exercise book yana flossing bai gama ba saboda ba su ko da 123 na lissafi daga baya suka saci 123 mu suka yi ai kun ga sun yi kama da na tura da namu daga baya suka sata an fahimci wannan